yawa kai alaji alaji karka damu ai kamar kamar kamar ta koma takinta ne billahi lazi a <laughs> to buzu wasa ne buzuzu ba wasa ba ne wa alaika salam to bara ka ji alabji akwai wani itace a ƙasar ruwa zan yi ƙoƙari in shiga mali alaji zan yi kokari mu shiga mali akwai wani dutse da ake hada na'a da shi a sashi a cikin buta shi da zan yi kokari in hada ma radu Allah to na yi ya yanzu sai an jima zan kira ka saboda magana tamu da kai da yawa take yawa buzu ah, buzu ai kanshi kanshi zamna zamna zamna na ji a layi na ce sai na shigo gun buzu. Allah sarki. Eh. Ina hajiya take? Tana nan lafiya buzu. Ai ban san ke kike wa hajiya aiki ba. Ni ce wallahi. Idan hajiya ta zo sai na ga ke kina baya. In hajiya ta zo sai na ce to ko kimshiyar ta ne. A'a yar gidan hajiya ce. Allah sarki. Wallahi ai buzu. Yaya hajiya? lafiya ta kalau. Akwai wani shayi na hajiya bai karasa haduwa ba da ya haɗu da na baki kin tafi da shi. A'a bara in kirawo ta. Allah. Baran kira hajiya. Salamu alaikum hajiya. Wallahi ga layi hanya ya biyo da ni ta gidan buzu na ji ƙanshin shayin nan nashi yana tashi. Na ce baran haɗa ku gashi nan muna tare da buzu. <laughs> Eh. Kai. Hajiji alhajiji, hajiya ta alhaji. Wallahi lafiya lau. Kai Allah dai shi taimaka hajjaji. Allah sarki a akwai albushirinki billahi lazi akwai sa alhaji kuka e eh wannan kuma kuma baraki ji alkur'an sai ya karo tirela sai ya ɗauki tirela ta yi abuja ya ce wannan na hajjaji makkati ne eh a'a bai kammala ba sai dai zuwa da yamma in ya kammala sai in baki Allah sarki yanzu kina da baki kenan to Allah sarki ba komai ta ce wasu baki ta yan tito okay me tito din A'a tito. abu na waya na intanet din nan. Oh. Eh wallahi. Gidan suke zuwa ko kuma? Suna zuwa, suna mm. haɗuwa da ita. A gida. Eh. Mm. yanzu buzu a bani nawa in sha sai in tafi ma hajiya da nata ah, don gaskiya wannan shayin kanshin da na jiyo baran tafi ba abon shayin nan ba mun yi waya da hajiya sai ta ce a bata nata na ce bai kammala ba sai dai zuwa magariba shayin kin gagga su can mun jera su akan tukunya tukunya ai zan jira ya dahu kai wa hajiya alkur'an sai magariba kin ga yanzu ake a zahar kuma kin ta zama sai magariba a gidan buzu gaskiya ne to abin na a sha buzu Allah kai kin san wannan eh. ko mutum bai da aure mm. ko kuma dattin basir mm. ko dattin mara mm. ko kuma ka ga mutum ba karfi yana tafiya lakace lakace ba aiki ba aiki yau ko kuma wanda sai an tada babur an tura bismillah to kin ga wannan din masalan eh. Allah sarki eh, ga wannan ba a ba da shayi da yawa mm. mm. kan billahi lazi na manta ashe sanatar nan ya ce in haɗa mai na gore ba har sanatoji kai kin gaba wayar da ya bani billahi lazi gaskiya buzo to ai yanzu fa a whatsapp muke ciniki da na hau whatsapp sai ka ji ana salamu alaikum buzu ce wa alaika salam dan dan labjeri mm. eh kai buzu wannan maganin ah, na kai rike wannan rike wannan a'a rike wannan ba buzu. Kirki ana kirki kina <laughs> kitin. Kai buzu. To yanzu. Ta kai wannan buzu. Me ubanki kauna. Wayo buzu. Ka ga yarinya. Wayo. Ke me haka? Buzu wallahi ka tuna min da tsohon mijina har tsimina ya tashi buzu. A'a to Allah ya kai ki gida lafiya. Maza maza je ki gida. A'a buzu. Ai buzu ya kamata abin nan ta kanka tukun buzu kafin in je ah. gida ni da ba aure nake da shi ba kika sha shayi kuma ah, mara aure baya sha buzu subhanallah to maza ne akwai leman sami samu leman tsami bakwai ki tsotsa a'a buzu ga ka kuma buzu ina wani leman tsami billahi lazi karya ne ba inda zan je kai kullum a ce mutum sai zai sabo sai ya sabo alkuran ba inda zan alhaji kowane irin samfuri turo buzu oh. to no gaskiya buzu mun shiga daga ciki subhanallah mm. kai kai kai kai kasani na ka buzu sannu haka ake ganin hajijiya buzu subhanallah maza ki je gida a'a alkur'an gida zaki bis ayyo Allah na kin ga masallaci zamu to masallaci zamu to buzu kar ki kara shayin nan fa kar ki kara shayin nan to buzu ka daina ba yan mata shayin ka dan wallahi da in kana ba yan mata da iya samun matsala gaskiya ne to dan ga hajiya na ga tashin hankali yanzu muka gama ta daga kurba shayi wannan bai ajiye shi zan yi billahi lazi sai mun sallah ɗazu na nan fita sai yanzu ya fito daga aiki so na ke na kira buzu yau da yadda za a yi sai na sha shayi hello buzu an tashi lafiya a gida yawa da amma Allah sha shayin nan nake son ka tuwo min da ita ni kada ce a gida dan Allah yi sauri mai gidan na baya Yi wallahi kwana biyu ban sha ba ok za ka zo yanzu ma kana an gwada mu tam shi kenan da Allah ina jiran ka sai ka zo yawwa alaikum. Wa alaikum salam. laifi. zuwa. Kawai kin kashe don masu. Ai ko ina kiwanka. Kai. Kiwanka. Wallahi don ma ina kan layin. Sai na juwaya kirr na ce. dama me gida ne ma tun da safe nake jira ya fito sai yanzu ya fito nace bara a duk yanda za a yi na gida ka yau Allah sarki kin san dan Alhaji in ya rinka kira saboda mun yi rawani ba mu jin kira amma da ya samu ita a vibration ya ce makalata cikin wando kawai sai ne salli Allah wallahi na na ji daɗin sha'in nan naka wallahi baka san yanda yanzu mai gidan nan yanda yake ji da ni oh. a dare dai sai yayi so biyar so shida okay oh, so biyar so shida ka ji yanda yake tararaya ta yanzu Allah sarki Allah sarki to abin da nake so sha'in zaka bani idan alhaji ina ina jin wai kudewa to idan alhaji ya dawo abin da nake so ki ce baki mota idan ya baki mota mm. no ba a magana sori da Allah dan ja yau ga wannan hey wallahi sori nake kin san Abuja za mu wuce za mu te Abuja za mu ba su babban shayi yau ba ni kofi